Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makere muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji rawar da masu kula da lamura suke gani talakawa za su iya takawa da zai kawo ingancin harkokin mulki a Najeriya. Sai kuma shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa. Muna tafe da nasiha Ramadan Baban gida Jibrin zai gabatar da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako kamar yadda muka saba kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarhuwa ma duka sai bayan kun sha labarai. asalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. shugaban amurka donald trump ya bar filin saukan jiragen sama na sojoji na john base andrew da ke maryland da misalin karfe 8 da rabi na yammacin jiya lahadi zuwa nahiyar turai domin yin rangadin kwanaki hudu a wurin da safiyar yau litinin ne trump zai isa birnin london sai dai bai wani jawabi ga manema labarai ba a lokacin da yake daukan jirginsa na air force one a ziyarar aiki da zai gudanar a turai trump zai gana da queen elizabeth na biyu zai kuma halarci bikin cika shekaru 75 na tunawa da mazan fama da suka yaƙi da turawan nazi a birtaniya kana zai yada zango a ireland Trump da uwar gidansa Melania Trump da manyan 'ya'yansa za su halarci wata liyafar girmamawa da sarauniyar Turai za ta shirya musu. amurka ta shirya ba tare da wani sharaɗi ba ta tattauna da iran domin kawo ƙarshen tankiya tsakanin ƙasashen biyu in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a jiya lahadi amma ya kuma bayyana shakku ko ta iran ɗin za ta amince da wata sabuwar tattaunawa ya ce mun shirya mu shiga tattaunawa ba tare da wasu sharuɗa ba kafin tattaunawar mun shirya mu zauna da su pompeo yana faɗa wa manema labarai a switzerland sai dai babban jami'in diflomasiyan amurka ya ƙara da cewa yunkurin da amurka ke yi na kawo ƙarshen miyagun ayyuka da wannan jamhuriyar islamiyya ke yi zai ci gaba ya ce lallai amurka ta kimtsa ta koba kan teburin tattaunawa idan iraniyawan sun amince za su sauya halayensu kamar kowace ƙasa amma ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif ya faɗa a wata hira da da labaran abc a nan amurka cewa yin wata sabuwar tattaunawa da washington abu ne da kamar wuya ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani farmaki ta sama da isra'ila ta kai akan tungar sojojin siriya ya kashe soja ɗaya kana ya raunata wasu biyu kana ya kuma lalata ma'ajiyin makamai a cewar ma'aikatan labaran siriya harin da aka kai kan tungar soji na t a tsakiyar lardin Homs yana zuwa ne sa'o'i bayan da Isra'ila din ta kai wani farmaki a Golan haiti da ke kudancin Siriya. Isra'ila ba ta yi wani bayani game da harin ba a kan tungar sojin, amma dai ta ce harin da ta kai a kan Golan martani ne akan rokar da aka harbo mata a ranar Asabar daga Siriya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jela cewa ba za su lamunta da duk wani makamai da za a harba zuwa cikin ƙasarsu ba. cibiyar kare haƙƙin bal'adama ta syrian observatory ta ce farmakin isra'ila a golan heights ya kashe mutane goma ciki har da sojojin siriya da ma mayakan ƙasashen waje daga ƙarshe babban sakataren ƙungiyar tsaro ta nato jean stoltenberg ya fara wani ran gadin kwanaki biyu a macedonia ta arewa wacce ake ganin ita ce ƙasar da za ta karu a cikin ƙawancin soji na ƙasashen yammacin duniya stoltenberg ya isa filin saukan jiragen saman ƙasa da ƙasa na skopje a jiya lahadi daga bisani wakilan hukumar zantarwar kungiyar nato masu tabbatar da hukunce-hukuncen kungiyar za su karu da shi a wannan ziyarar za su tattauna batun sauye-sauye a macedonia ta arewa tare da shugabancin kasar a cikin watan fabrairu ne aka sanya hannu akan wata yarjejeniya a birnin skobish wacce ta baiwa tsohuwar kasar jamhuriyar yugoslavia zama kasa ta ciko 30 na kawancin nato da za a tabbatar da ita labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude wannan babin da batun harkokin mulki a Najeriya inda shugabannin siyasa da aka rantsar ranar Laraba da ta gabata suka fara zabar waɗanda za su dafa masu. To ko talakawa suna da haki kan yadda ya kamata a mulke su? Tambayar kenan da na yi wa mai fashin baki David Dimas da ke zaune a nan Amurka ga abin da yake cewa. Talakawa dai na yi waya da mutane da yawa a gida. Ina kullum muna tare da mutane a waya gida kuma ina zuwa ina komawa in yi gaisuwa a gida talakawa abin da suke nema yanzu shine shekara hudun da baba buhari ya hau yanzu shekara ne wanda za a duba a gani cewa wai idan shi da talakawa sun yarda da shi da iya ya taimakawa yan talakawa ba to wane ne zai sake taimakawa talakawa na daya na biyu kuma shine apc jam'iyyar abc da su suka ci gwamnati sun ce mu za mu yaƙi da cin hanci za mu taimakawa tallakawa idan ba su iya sun tsaya a kan gaskiya sun tsaya a kan promises abinda bature ke kira promises da suke yi ba suka yi ba to ya zama to cewa wai ba abin da za su sake zo su gaya wa talakawa talakawa ba za su yadda da su kuma ba talakawa ba za su sake zabe su kuma ba amma kana ganin talakan najeriya ya kai wannan matakin da zai iya tsayawa tsayin dakan cewan wannan ya yi min aiki wannan bai min aiki ba ko kuma ina ganin wannan zai fi min aiki har ya zaɓi wanda yake so na ɗaya kenan na biyu kuma ana korafin cewa waɗansu lokuta waɗanda talaka ya zaɓa ba shi ake ba ba ana batun gudun zaɓe. Eh da gaskiya akwai maganganu haka sosai kuma da gaskiya kuma mun ga abin da ya faru a zamfara da wasu wurare daban-daban da kuma gaskiya so ba za mu ce wai yanzu ba ba wani abu kamar haka ba mun ji daɗi yadda kotu na aikinsa idan akwai abin da ya kamata baba buhari da apc muna nema hannunsu shine su bar kotu su yi aikinsu su bar hukumomi su yi aikinsu idan yanzu haka bari sake amsa tambayan ki na farko talakawa sun kai haka abin da tallaka yana so ya gani shine ya ga abinci ya ga tuwo a kan tebursa ya ga albashinsa an biya sa idan ana gwamnati komin alkawarin da gwamnati suka yi idan tallaka bai ga abinci a gidansa ba tallaka bai samu tsaro ba tallaka bai samu albashinsa ba ba wani abin da zai sa ya sake zaben wannan mutum kuma ko ya zaɓen wannan fati kuma ko jam'iyyar nan kuma so da gaskiya akwai wuraren da eh mutane sun ce mu ba mu zaɓe shi ba amma ba mu san mamudin da ake yi ba amma mun bar wa Allah mun barwa kotu mun ga na zamfara ya faru da kuma wayansu wuraren da ya rage suna nan ana kotu ana janin jaka da kotu so da gaskiya ne eh, ya faru a wani surare don kotu ya nuna mana da kuma tallaka a yanzu haka tallaka ya san cewa wai ga wanda zai mini aiki ga wanda ya mini aiki ga wanda bai mini aiki ba tallaka ya san haka in talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar kuka kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji check, check. yalwa 'yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mugawa gawa ka bar kuka kuri'ar latino da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya To madalla yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kuri da shirinmu na gaba. Amma ba bisa shashan ce ba, kana ba bisa ce ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya Masu saurare Assalamu alaikum. Shirin kyautata tattalin arzikin al'umma jimnatin da kuma ɗaiɗaikunsu ita ce sabuwar manufar gwamnatin jihar Jigawa a yankin arewacin Najeriya wadda gwamna Badar Abubakar zai jagoranta karo na biyu. Yayin da hukumar kula da harkokin sufurin kayayyaki ta ruwa ta fayyace irin kayayyakin da za a yi safararsu a sabuwar tashar nesa da teku da ke Kaduna. sunana Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ragama shirin. Masu rare a larabar makon jiya ne wato 29 ga watan jiya na Mayu. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi rantsuwar kama aiki karo na biyu, kuma a wannan rana ce galibin gwamnonin Najeriyar suka yi makamanciyar wannan rantsuwa ta kama aiki daga masu adi na biyu zuwa masu adin farko. Bisa al'ada da a wannan bigirar rantsuwa ne shugabannin kan fayyace alkiblar gwamnatocinsu a fannin tattalin arziki da sauran fannoni. To amma da yake shugaba Buharin bai gabatar da wani jawabi ga 'yan ƙasa ba bayan kama rantsuwar. A don haka ba a kai ga sanin hakikanin abin da gwamnatinsa za ta sanya a gaba ba ta fuskar tattalin arziki da kuma sauran ɓangarori. sai dai a nasu bangaren gwamnoni masu wa'adi na farko da kuma masu maimaitawa sun gabatar da irin waɗancan jawabai na al'ada da aka saba gani tare da fayyace manufofi da alƙiblar gwamnatocinsu a fannin tattalin arziki da sauran ɓangarori masu nasaba da ci gaban rayuwar al'umma. alal misali gwamnan jigawa da ke yankin arewa maso yammacin najeriya Badur abubakar wanda ya fara wa'adi na biyu na shugabancin jihar ya ce a wannan karo gwamnatinsa za ta mai da hankali ne akan abin da ya kira Human Development Agenda da Turanci wato tsarin nan na haɓaka tattalin arzikin jama'a a ɗaiɗaikunsu da kuma jimlatan. Ko da yaushe jiga tana zama na ƙasa a tattalin arzikin jama'a. In ka duba lissafe-lissafe da ake na talauci Jigawa tana ɗaya daga cikin jihohin da suke fitowa a wannan bari. To tun da a sahu na farko mun yi ƙoƙari an sa duka infrastructure wato aikace-aikacen da suka dace yanzu magana da ta rage shine ya za a haɓaka tattalin arzikin mutane ya za a kawo arziki jiha ya za a rabu da dogaro da albashi ya zama na cewa tattalin arzikin na a jigawa ya dogara da gindin kansa saboda masana'antu watakila da aikin noma da irin abin da mutane suke samu na alheri wanda yake ya zama jihar ta zo ba a ma tunanin albashi a maimakon a yanzu da in ba albashi ba kusan abubuwa da yawa suna tsayawa. Turan kai da ta ina za a bullo. Eh kamar yadda ka sani mun sa ginshiki na noma domin mun tantance cewa noma ne kadai muke da damar da za mu yi amfani da shi ya farfado da tattalin arzikin jihar ta hanyar noma mutanen mu za su yi noma su samu amfani in an yi noman mai yawa zai kawo masana'antu wasu masana'antun kuma za su jawo wasu su wanda allah zai kawo yalwar arzikin da yaddar ubangiji kamar yadda ka gani yanzu ana yin kamfanonuwan shinkafa ko ina a jigawa kuma wani akwai babban project na yin noman rake da kuma sukari da kuma mutane da yawa da suke sa jari wajen noman riɗi da na soɓa rodo to wannan abu muna so mu inganta shi ya ya kafi sosai zai kawo masana'antu masu yawa yawa kuma zai kawo ci gaba kuma zai kawo amfani ga ɗimbin manoman da suka fi su ne suka fi yawa a al'umma jiga. Bisa wancan bayani da kai na cewa za a haɓaka tattalin arzikin 'yan jigawa a wannan karo wannan ita ce alƙibla kenan za mu sa ran ko 'yan jigawa za su sa ran ganin kamfanoni da masu masana'antu za a dinga hada-hada don karfafa gwiwar tattalin arziki kamar yadda aka yi ta tunani dama alhaji badar abubakar zai matsayinsa da dan kasuwa to kamar yadda ka ji dai a zuwan mu mun kawo masana'antu wanda sun kafi sun kai guda goma kuma kamar yadda ka sani sa masana'anta duk wanda zai sa riba zai nema sai ya tabbatar cewa sa masana'antar nan za ta ba shi wannan riba. muna tuntuɓa lungu da sako da duk wanda muka san mai sa hannun jari ne a najeriya muna tuntuɓarsa kuma muna fidda abubuwan da muke ga idan an sa jari a shi a jigawa za a ciri ba da yarda ubangiji za mu ɗora aka da lokacin da dangote ya gama gidan shinkafarsa li ya gama gidan sukarinsa za a fara samun wato tattalin arziki mai inganci kamar yadda na faɗa a kuɗin shiga kaɗai na ciniki na li group a shekara ɗaya in an gama wannan masana'anta ya fi yawan bajet ɗin jiga na shekara ɗaya haka dangote rice haka wa'annan sauran rice mill ɗin da aka kafa a yanzu so idan muna samun masana'antu irin wannan suna kawo tattalin arziki mai haɓaka mutane za su samu abinci za su samu aikin yi kuma manoma za su samu riba a noman da suke kuma za su samu taimako alhaji badaru abubakar kenan gwamnan jigawa a yankin arewacin najeriya kimanin makonni uku da suka shuɗe ne a can kaduna aka kaddamar da tashar nesa da teku ta sufuri ko jigilar kayayyakin da ake safar su ta ruwa daga kasashen ƙetare a wani mataki na sauƙaƙawa 'yan kasuwa wahalhalun fitan kayayyakinsu. Ajiya Karimatu Usman da ke zaman darakta mai kula da yankin arewa maso yammacin Najeriya a hukumar kula da harkokin sufurin kayayyaki a tashoshin jiragen ruwa ta Najeriya wato Nigeria Shifas Council ta yi wa abokin aiki Nasiru Adamu elikaya karin bayani game da nau'ikan kayayyakin da aka amince 'yan kasuwa su yi safarar su a wannan tasha ta garin Kaduna. Daidai ina farin cikin cewa an samu wannan ci gaban kuma a jihar da ni nike obasin Ba abin da za mu ce a wannan zon din sai dai mai ma'alla godiya mu ce alhamdulillah. Cikin kayan da ake shigowa da su a wannan tasha akwai mashina na harka aikin gona akwai abin da ake kira complete knockdown part wato injina injina ko mashina mashina ko na mota ko na su ac ko na mai daidai kayayyakin mashinari ko kayayyakin wuta ko wani abu da ake kawo su ɗaɗɗaɗɗa akwai wannan takardar da ake shafa a bango da ake ce ma wallpaper don gyara gida ana shigo da su akwai kayan gini sannan kuma akwai kayayyakin kamar su famfuna su kan famfo su um, daron wanke hannu da na matsayi da ire-iren wa'annan ababen to cikin kayan da ake fitarwa wato ma'ana ake safara su waje su kuma akwai gyada akwai sobo akwai citta sannan kuma akwai ƙahonsa mun samu wa'annan guda hudu an fitar da su wasu an kai su europe sauran kuma an kai su india to muna fatan cewa bisa abubuwan da gwamnati ta ba da ka'ida ta yadda a fitar da su muna sa ran wasu ma za su kara zuwa suna fitar da kayansu ta wannan tashar jirgin ruwa ta cikin wato hajjar karimatu wasu kamar iri na zamu yi mamakin menene ake da kaho watakila da an yanka saniya sai a jefar da kahon ba mamaki sai kowan zamai ne suke amfani da kahon wajen yi wa mutane kaho shi ne ake da kaho ne ake fit da kahon waje mu da a sannan mu yanda muka ji aka faɗi da su masu fitar da shi ba su gaya mana amma wasu sun ce ana haɗa shi cikin kamar garin magani wasu kuma cikin harka kayan gini duka ba inda ba amfani da shi kamar kamar misali ne soɓo shi ma akan sa cikin harkar magani akan sa cikin kala abinci ko sabulu ko wani abu dai so duka dai ba za mu ce takamamme shi ba amma mukan ji cewa in sun fitar da shi ga abin da ake yi da shi masu sauraron wannan zantawar idan suna da sha'awar fidda ɗaya daga cikin waɗannan kayayyaki wani mataki za su fara ɗauka ne na ɗaya za su yi rajista da export promotion council su samu lasin na export na biyu su sace koma extra promotion council din nan ko kuma su zo shippers council su nemi abin da ake kira baya wato wanda zai sai kayan su a kasar waje to daga nan ne in suka yi wa'annan sannan su ci gaba da hudda da shi baya din shi zai faɗi musu adadin abin da yake so da kwalitin abin da yake so sannan kuma za su nemi lab za su yi yarjejeniya da shi mai sayan kayan zai faɗi musu inda lab ɗin da yake so su je su gwada specification ɗin kayan nan da za su tura mashi in ya amince an daidaita sai kuma a fara sai za a shiga ko karkara ko a je kasuwanni irin su dawano a sai kaya sannan a nemi su wa'annan forwarding agents kuna ji ana clearing a forwarding clearing na shigo da kaya forwarding na fitar da kaya wa'anda za su taimake su da yin sauran takaddun da ake haɗawa na fitar da kaya daga duk inda suka samu wata matsala ko suke neman ƙarin bayani sai su shiga ofishin shippers council a duk inda suke su je don karin bayani idan shi first council ba ta da wannan bayanin to za ta tura su daidai wajen hukumar da ke da wannan bayanin da za a ba su hajiya karimatu usman kenan ta hukumar najeriya shifas council mai kula da jigilar kayayyaki ta tashoshin jiragen ruwa a nigeria Masu rariya ƙarshen shirin da rashin yi na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin abokin aiki nasiru adamu ele kaya da kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen hausa na muryar amurka ni mahmud ibrahim kuri da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako. zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Disney daya daga cikin manyan labaran jaridan na magana ne akan ziyarar da uwar gidan shugaban kasa muhammadu buhari wato aisha muhammadu buhari ta kai jihar katsina wato mahaifar mijin nata kuma shugaban kasa a lokacin wannan ziyara dai kamar da jaridar disney ta ruwaito hajiya aisha buhari ta bayyana rashin jin daɗin ta dangane da rashin kulawa da gwamnatin tarayya ga masu gudun hijira sakamakon rashin tsaro inda ta kada baki ta ce dole ne a yi wa al'ummar jihar katsina aiki a kuma kula da su su musamman idan aka yi la'akari da dimbin ƙuri'un da suka sakawa mijina a zaben da ya gabata in ji uwar gida aisha muhammadu buhari a lokacin ziyarar dai ta miƙa gudunmuwa ga masu gudun hijira dubu ashirin da biyar sai kuma jaridar sahara reporters da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da turaito cewa jihar lagos ita ce kan gaba a cikin jihohin najeriya da tafi kowa bashi inda ake binta bashin fiye da naira tiriliyan daya a cewar jaridar ta sahara reporters dai bayan jihar Legas sai kuma jihohin Edo da Kaduna da Cross River da Bauchi. Sai kuma jaridar The Punch, jaridar dai ta bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dawo gida Najeriya bayan ziyarar kwanaki biyu da ya kai kasar Saudiya domin halartar taron kungiyar kasashen musulmai ta duniya da goma sha hudu a birnin Makka. A lokacin taron na OIC da jaridar ta bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gode wa kungiyar da kuma sauran kasashe da suke taimakawa najeriya kokarin da take na yaƙi da 'yan ta'adda musamman a yankin arewa maso gabashin najeriya haka kuma ya yaba kungiyar ta oic bangare da alkawarin taimakawa najeriya da sauran kasashe masu kula da tafkin chadi na farfado da tafkin wanda kuma zai samar da ababen yi ga mutane kimanin miliyan talatin sai kuma jaridar daily trust jaridar da turwaito wasu masu garkuwa da mutane na shaidawa daya daga cikin wanda suka yi garkuwa da shi a karshen mako cewa fatansu shine su garkuwa da shugaban ƙasa muhammadu buhari a hirar da jaridar ta yi da ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da shi akan hanyar naka zuwa jos ya ce masu garkuwa da mutanen sun shaida musu cewa suna so su yi garkuwa da shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa atiku abubakar ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da sun da ya ce an karbi naira miliyan uku da rabi a hannunsu kafin a sako su Council ita kuwa jaridar the guardian wani labari ta ruwaito mai nasaba da mallakan bindigogi a najeriya inda 'yan majalisar wakilai in ji jaridar ta the guardian suka yi watsi da matakin da shugaban kasa muhammadu buhari aka ce ya dauka na rataba hannu akan wata doka ta soke lasisin mallakan bindigogi a tsakanin al'umma a cewar 'yan majalisar da wannan mataki da shugaban ya dauka zai kara baiwa 'yan ta'adda da ke da makamai kai hare-hare akan waɗanda ba su ji ba su gani ba babin ya jibrin murya amurka daga lagos a gaida baban gida yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na Mare Amurka mai magana Alhaji Musa a Suya Kebin Najeriya. Ina tsaya ga manyan masu kuɗi jihar Kano da sarakuna masu kuɗi jihar Kano waɗanda sun kamallaki miliyan a ɗinsu musamman wai a takaice to in dai adalci gare ku kuna son a rage raɗaɗin talauci to ina son ko wata a ce naira dubu biyu a kawo a tara matalakawa a masu da musu daki a baki idan da gaske suke yi amma hatta yaya ko manyan masu arziki kuke yau talauci yaya talauci akwai wanda sun kada talauci irin kun kun adana kuɗi mutum guda da biliyoyin kuɗaɗe ya aje kuma ga talakawa suna cikin wahala har ku ɗauko na cewa ku ji tsaron Allah. Salamu alaikum sashen Hausa Rediyon Amerika. Suna na Dan Joja Kadar Jihar Niger Nigeria. Ina kira da gwamnatin jihar Niger. Don Allah da Allah ga ta nan ga gona ranar ta sallah to sai ya kasance yan ka zama ba su samu albashin su ba a ce maka a zai kasance yau ranar mun ya kasance sun samu albashin su saboda duk saboda yaran su suna cikin takaiki suna so a yi masu kayan sallah abin bai samu ba to Allah ya sa gwamnatin jiha ta biya masu hakokin su na kata laka kananan hukumomin jihar ne gaba daya Allah ya taimaka Allah ya tura shi ko. To kafin mu karkare ga nasiha albarkacin watan Ramadan. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Sunana Imam Alhaji Bello da Chief Imam Santara amma Hausa of State Owari. Wata Ramadana Allah ya saukar da Qur'ani ciki, ya saukar da Injila ciki, ya saukar da Attaura. insha Allah rabbi muna kira ga yan uwa musulmi do Allah a sani cewa shi ho wanga azumi kamar sallah shi ke akwai abin da akwarin shi akwai abin da a sunna shi akwai abin da ke bata shi da fatan kuma duk wani aiki wanda ka kudurta za ka yi Allah zai baka ladar hiye da watsanni waɗanda ba irin wannan wata ba Allah shi na lillinka ayyuka a cikin wannan wata yadda mutane da suke tsammani yana kira ga yan uwana musulmi a ji tsoron Allah a kyautar zamantakeya a cire gaba da juna Allah ya tsaye wa asimu bihamdillahi jami'a wala tafarraku Allah madaukakin sarki ya ce ko haɗa kanin ku kakkura raba don shi wannan wata Allah maɗaukakin sarki ya ce wata ne wanda shi Allah maɗaukakin sarki ya ƙawaita aljanna a ciki ya kulle ya huta alal gama ga mu'minai insha Allah rabbi ina kira mutane da Allah maɗaukakin sarki eh, ya ce irqulu sabila bika bi da kimatu wa mu'izatu hasana don haka ina kira ga yan uwana musulmi dukkan wanda ya san cewa Allah ya sa wannan wata ya same shi na raye to yi kokari shi azumi kuma ba azumin dai kai ba kai suwa akwai kiyaye yi azumi ga zama irin na mutunci da mutane da ba kowa haƙƙinsa gwargwadon abin da Allah ya faɗa ma in ka tashi aiki idan ka yi aiki Allah ya yi alƙawarin sai ya kamaka saboda ba wani sai wanda Allah bai kama shi ya ɗaure ba ina kira ga 'yan uwana musulmi Allah ubangiji shi sa mutane yanzu sun na yi kira haka gare su amsa mini da fatan wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kowa ina fatan ubangiji Allah shi sa wannan aiki da muke karɓaɓɓe ne Madalla baba bai nisa ba gashi na ya sake shigowa da takaitattun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya bar filin saukan jiragen sama na sojoji na John Base Andrew da ke Maryland da misalin karfe 8 da rabi na yammacin jiya Lahadi zuwa nahiyar Turai domin yin rangadin kwanaki hudu a wurin. Da safiyar yau Litinin ne Trump zai isa birnin London. sai dai bai wani jawabi ga manema labarai ba a lokacin da yake daukan jirginsa na air force one a ziyarar aiki da zai gudanar a turai trump zai gana da queen elizabeth na biyu zai kuma halarci bukin cika shekaru 75 na tunawa da mazan fama da suka yaƙi da turawan nazi a birtaniya kana zai yada zango a ireland amurka ta shirya ba tare da wani sharaɗi ba ta tattauna da iran domin kawo ƙarshen tankiya tsakanin ƙasashen biyu in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a jiya lahadi amma ya kuma bayyana shakku ko ta iran ɗin za ta amince da wata sabuwar tattaunawa ya ce mun shirya mu shiga tattaunawa ba tare da wasu sharuɗa ba kafin tattaunawar mun shirya mu zauna da su pompeo yana faɗa wa manema labarai a switzerland wani farmaki ta sama da isra'ila ta kai akan tungar sojojin siriya ya kashe soja daya kana ya raunata wasu biyu kana ya kuma lalata ma'ajiyin makamai a cewar ma'aikatan labaran siriya harin da aka kai kan tungar soji na t4 a tsakiyar lardin homs yana zuwa ne sa'o'i bayan da isra'ila bin ta kai wani farmaki a golan hati da ke kudancin siriya isra'ila ba ta yi wani bayani game da harin ba akan tungar sojin To a gaida baba masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar dan adam na so farande. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voa hausa da tam ko kuma sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa. kuna kuma iya garzayawa shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter domin ci gaba da muhawara ko kuma bayyana ra'ayoyinku yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makiri da ya karanto labarai da kuma malam sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.